ko wani fim wanda ya shahara matukar gaske wato shi mai suna ortogoran da yan toki ne misali ta iya shi muke so mu kalla tun da yaren turkiyanci suke yi kuma muna so ya fassara mana shi da yaren hausa da aka ba tare da lokaci ba kawai za ka yi sacin wannan sunan fim din kai tsaye zai nuno maka dukkan fina-finan wato tamkar ka shiga cikin YouTube wannan application din zai maka wannan aikin kana dannawa kamar haka bayan tallan ya gama idan kuka kula muna kunna wannan application din idan muka danna za ku ga ya fara saka mana wato ainihin subtitle ya fara rubuta mana abin da suke faɗa da yaren daga yaren turkiyanci zuwa yaren hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yan uwa barkamu da sake saduwa a wannan sabon bidiyon a cikin da ga muku daɗaɗan application da wannan channel ta mubaraki tv take a yau mun zo muku da wasu application masu matukar sauƙin koya sannan kuma waɗannan application din ba su da nauyi ko kaɗan sannan yana da matuƙar muhimmanci a ce dukkan wanda yake amfani da wayar android ya mallaki waɗannan application ɗin domin na tabbata da za su burge ka sannan ba za su damu ka ba domin kuwa kamar da na faɗa a baya ba su da nauyi ko kaɗan na san tuni dan uwa ya fara tunanin waɗannan wani application ne sannan kuma menene amfanin su a ka ba ta karɓar tarkaci ba ku biyo mu cikin wannan bidiyon don ganin takaitaccen bayanin waɗannan application ɗin a kwanakin baya mun zo muku da bayanin wani website wanda zai taimaka maka ya fassara maka dukkan wani bidiyo daga wannan yaren zuwa wani yare a dan kawai muka ce ya kamata mu zo muku da wani application mai matuƙar daɗi mai matuƙar sauƙi kuma sannan mara nauyi wanda zai taimaka maka wato ya fassara maka dukkan wani bidiyo da kake kallo daga wani yare zuwa yaren ka na misali kana kallon prison break ko kuma irin wani fim haka na larabci ko makamancinsa kawai za ka danna wannan application din ne ka shiga YouTube a cikin wannan application din ba tare da bata lokaci ba za ka ga fassara wannan bidiyon da kake kallo da yaren Hausa kai a wani lokacin ma ka ga muna ba da shawarwari akan cewa mutum ya je ya kalli wasu course haka na koyan editing ko kuma koyan wani abu da yaren turanci ko kuma da yaren larabci wannan application din din zai taimaka maka don fassara maka dukkan abin da wannan mutumin yake faɗa ta iya yiwuwa yana magana da sauri da yaren turanci ko kuma yana magana da sauri da yaren larabci ba za ka iya fahimta ba wannan application din zai taimaka maka ya fassara maka da yaren hausa a ƙasa kuma wannan application din bai da damu kamar yadda na faɗa bai da nauyi don haka ku biya mu cikin wannan bidiyon don ganin yaya ake amfani da wannan application din a cikin mintin da bai fi guda ɗaya ba kamar kullum kamar yadda muka saba idan kana so ka ɗauko waɗannan application din kawai zaka kalli nan da farko zaka ga an saka wannan link din application din ga sunan blue blue kana danna zaka tafi inda zaka ɗauko wannan application din ko kuma ka zo comment na farko kana danna kamar haka zaka ga link din wannan application din ga nan blue blue kana dannawa zai fara maka sacin ya kai ka wani shafi wanda ake bayanin wannan application din da yaren Hausa a takaice kuma idan kai kasa can zaka ga wani waje inda aka rubuta danna nan kana dannawa zai kai ka inda zaka yi installing wannan application din ya sauka akan wayarka bayan ka ɗauko application ka na farko shine wannan kamar haka kana dannawa fuska ta farko da zai kawo maka zai kawo maka dukkan yaruka wato ainihin zai tambaye ka select your native language wato kai selecting din yaren da kake yi misali idan ina so na dinga kallon bidiyo da yaren turanci ko da yaren larabci amma kuma ni bahaushe ne ina so dinga fassara mun da hausa ko kuma ni bai rabe ne ko kuma wani yaren ne ko zan zaɓi yare na anan kun ganin sun ka jerin yarika da yawa misali idan na kasa misali kun ga idan na zo wajen h ga hausa mu ta iya yiwuwa mun zaɓi yaren hausa kamar haka kawai za mu zo nan mu danna next kana danna next zai kawo maka wannan fuskar a wannan fuskar akwai sunayen channel da sunayen inda za ka je ka kalli bidiyo su netflix kala-kala ta yadda kana dannawa kai tsaye zai kalli zai kai ka duk bidiyon da ake yinsa da yaren turanci zai dinga fassara maka shi da yaren wasa to mu ta iya yiwuwa sacin muke so mi domin kuwa za ka iya yin sacin a wannan application din duk bidiyon da kake da bukata kai ko da yaren turkiyanci ake yi zaka iya ta yayyuwa a wani bidiyo ko wani fim wanda ya shahara matakar gaske wato shi mai suna ortogon da yan toki ne misali ta iya shi muke so mu kalla tun da yaren turkiyanci suke yi kuma muna so ya fassara mana shi da yaren hausa da haka ba tare da lokaci ba kawai zaka yi sacin wannan sunan fim din kai tsaye zai nuno maka dukkan fina-finan wato tamkaka ka shiga cikin YouTube wannan application din zai maka wannan aikin kana dannawa kamar haka ba tare da lokaci ba zaka ga dan talla ka dan kada ka damu da tallan wannan application din ba wani damu ne da shi ba bayan tallan ya gama idan kuka kula muna kunna wannan application din idan muka danna za ku ga ya fara saka mana wato ainihin subtitle ya fara rubuta mana abinda suke faɗa da yaren daga yaren turkiyanci zuwa yaren hausa idan ku idan kuka kula da kyau za ku ga wannan rubutun na hausa ne idan muka danna muka ci gaba tun daga farkon wannan fim din har karshe za ka iya kallon sa wato abin da baka fahimta ba tun da baka fahimtar yaren tun daga turanci nan sannan kuma zai fassara maka shi zuwa yaren ka na hausa ba iya wannan fim din ba dukkan abin da kake so ka kalla daga yaren turanci ko kuma daga yaren larabci zuwa yaren hausa za ka iya kallon sa da wannan application din idan kuma na ilimi ne ma shi ma wannan yana da matukar sauki domin kuwa za ka iya abin nan daga turanci zuwa hausa misali idan ka kunna wannan bidiyon kamar haka za ku ga wannan mutumin yana bayanin kan wasu application ko kuma yana bayanin kan abin da ya shafi waya idan kuka kalla da kyau za ku ga cewa wannan bidiyon shi ma yana magana da turanci ne ana fassara shi izuwa a yaren hausa don haka wannan application din za ku more ta hanyoyi daban-daban ta iya ma kana da wata hanyar da za ka amfani da shi wanda ban sani ba duka duka a nan bidiyon namu zai aya idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka manta da danna mana alamar like daga bisani ka mana sha zuwa group domin yan uwanka su gani su amfana mun gode